dukan yabo da jinjina su tabbata ga Allah madaukakin sarki yabo da aminci su tabbata ga fiyan halitta annabin tsira annabin rahma annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya baya ga yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala ai zamu tattauna game da yakin Falastina da Isra'ilawa a karo na 77 a wannan karan zamu tattauna game da abubuwan da suka faru a cikin wannan yaki daga jiya zuwa yau inda mu gabatar muku da wani bangare na jawabin Abu Ubaida duk da yake jawabi ne a rubuce na irin gagaruman nasarar da suka samu wanda ya ce a cikin kwanaki hudu sun tarwa tarwatsa kokin yaƙi sama da guda saba'in. Gami da kashe sojoji guda goma sha shida tare da ambatan wasu nasarori da suka samu a cikin wannan yaƙi a gurare daban-daban sai dai muna tafar da labari maras daɗi na kashe mataimakin ofishin siyasar hamas wato sheikh salih al'aruri a wannan karan za mu tattauna game da muhimman abubuwa guda biyu Memo abu na farko da zama tattauna a kai labari ne marasa daɗi shine kashe Salihu Aruri wanda shine mataimakin shugaban ofishi na siyasa na wato ƙungiyar Hamas. An kashe Salihu Aruri ne a can kudanci na birnin Beirut da ke Lebanon sakamakon wani mummunan farmaki da sojojin mamaya sai kai a wannan birni akan wani gini wanda ya hada da Salihu Aruri a ciki inda aka ce an yi asarar wato mutum biyar daga cikin waɗannan mutane biyar akwai shi salihul aruri da kuma mutum biyu daga cikin dakarun bataliyar alƙasa an kashe salihul aruri ɗan awanni da suka wuce halin da ake ciki yanzu ko ina duniya ta ɗauka maganganu ake ta yi akan kashe salihul aruri daidai da abin da aljazira suka bayar game da tarihin salihul aruri sun ce gabanin yakin tufanin akasa da 'yan watanni isra'ila ta lashe takobin ganin bayan salihu aruri saboda suna zargin shi ke da alhaki na rura wutar yi musu tawaye a gabar tekun jordan wai salihu aruri an haifi salihu aruri a 1966 a ƙauyen arura da ke ramallah aruri yana cikin waɗanda suka ba da gudunmawa sosai wajen kafa bataliyar izidin Al-Qassam, yana cikin manya masu shirin ciyar da Al-Qassam gaba ba yau al'aruri ya fara fada komar isra'ila ba domin kuwa an ɗaure Samuel Aruri sama da shekaru goma sha takwas a prison ɗin Isra'ila bayan an sake shi a shekara ta dubu da goma Isra'ila ta sa kore shi daga Falasɗin. A watan Talatin da ɗaya ga watan Oktoba sojojin Isra'ila suka tada bam a gidan Samuel Aruri bayan 'yan satuttuka da fara wannan yaƙi na dufanin a ƙasa. Ana cikin fargabar cewa yaƙi mai tsanani zai ƙara ƙazanta tsakanin sojojin Isra'ila da sojojin labanon sakamakon kashe Samuel Aruri kamar yadda ake cikin fargabar yiwuwar hare-haren alkasar za su ƙara zafafa yakin zai ƙara tsanani tsakaninsu da isra'ila bayan kashe salihu aruri domin jim kaɗan da kashe salihu aruri an ji fashewar wasu ababen fashewa a birnin tel na isra'ila na kalli bidiyon da aka saka na fashewar waɗannan abubuwa inda ga yahudawa na gudu maza da mata suna ihu sakamakon faɗar waɗannan ababen fashewa a birnin tel wasu gine-gine na ci da wuta yayin da wasu motoci suka kama da wuta hari ne wanda isra'ila ta kai akan birnin tel a tsakiyar birnin kuma waɗannan hare-hare na rokoki da isra'ila isra'ila ta da hamas ta jefa ga dukkan alamu sun janyo salwantar rayuka da asarar dukiya mai yawa ta ainihin wato kasar isra'ila har zuwa yanzu firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ki cewa komai game da kashe salihu aruri tare da cewa salul aruri din abin farauta sane da ya jima yana mafarkin allah da shi da shi suna ta fatan saga sun bayansa an matakai daban-daban domin ganin bayansa sai yau allah ya ba su nasara na kashe wannan bawan allah muhimmin abu na biyu da zamu tattauna akai shine garaman nasarorin da dakarun alkassam da sauran wato ƙungiyoyi na falasɗina suka samu a cikin wannan yaƙi daga jiya zuwa yau ba shakka isra'ila na cikin musiba babba sakamakon miyagun hare hamas da kuma asarar sojoji da ta tafka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci akwai wani bidiyo da muka saka muku a grup ɗazu inda aka ji ihu da kuka na sojojin isra'ila yayin da suke musayar wuta da dakarun hamas saboda dakarun hamas sun kewaye inda suke sun saka su suna cikin wani ɗaki dakarun hamas kawai suka kewaye wannan gida da suke a ciki inda suka fara harba harba a su abin mamaki ma'aikatar yada labarai na isra'ila ita ce ta yada wannan bidiyo da ma wasu daga cikin bidiyoyi da yawa waɗanda suke nuni da rauni na sojojin isra'ila waɗanda duka daga cikin waɗannan bidiyoyi suna nuni da yadda ake kashe sojojin isra'ila daga ciki ina nufin daga kyamara wato sojojin isra'ila ɗin abin da suka saba ɓoyewa ba a san mece ce hikimar da ta sa suka fara fito da irin waɗannan bidiyoyi ba wataƙila kan ba rasa nasaba da yadda suka ga ana ta kashe musu sojoji ba gara ba dalili amma kuma ana ɓoyewa duniya cewa kamar falasɗina kawai ake kashewa suna so su nuna wa wato duniya irin asarar da ake wa isra'ila na sojoji ko hakan ya zabarar da kasashen da ke marawa isra'ila baya kan tura waɗannan sojoji zuwa ga mahalaka da su taka mata birki akan ta daina tura su ba shakka ana kashe sojoji na isra'ila sama da yadda kake zato a waɗannan na ga wasu bidiyoyi masu tada hankali na kisan kiyashi da sojojin hamas suka wa sojojin isra'ila jarumtar hamas da irin yadda suke musu wato ko harin kwantan bauna da yadda suke fito musu kamar aljanu suna halaka su cikin wasu gine-gine yayin da suke shan gaban wasu tankoki nasu ko suke wa wato da tsaruwar su mafitoci na tankokinsu suke tarwatsa su bidiyoyi ne masu yawa za mu tattaro muku wasu daga ciki za mu saka muku a gurin za ku ga abubuwan ban mamaki sai dai wasu ba za su samu ba saboda yawan bidiyoyin wasu ma mu kanmu ban samu damar ganin su ba watakila yawaitar waɗannan nasarori da hamas suka samu ne yasa abu obai da wasu manganu da aka rubuta game da nasarorin da suka samu a cikin kwanaki hudu kacal sun kashe tare da tarwatsa tankoki da motocin yakin isra'ila guda saba'in da ɗaya game da halaka sojoji masu yawa daidai da abin da shafin al'alamul askari ya wallafa abu obeda ya ce cikin kwanaki hudu mayakan hamas sun ci nasarar tarwatsa tankoki da motocin yaƙi na sojojin isra'ila guda saba'in guda saba'in sun kusan kai ɗari kenan ba shakka wannan adadi ne mai yawa kuma idan dai za a ci gaba da tarwatsa irin waɗannan tankoki masu yawa tare da kashe waɗannan sojoji to fa wannan yakin ba zai taɓa haifawa isra'ila ɗa ido ba mun ji dai yadda isra'ila ta fara ɗauko sojojin haya duk sojan hayan da za a ɗauka idan wani ya tafi bai dawo to wani fa ko nawa za a bashi ba zai je ba na ciki ma wasu suna iya guduwa yake cewa mujahidai sun tabbatar da kashe sojoji guda goma sha shida tare da raunata gwammai da raunuka mabambanta gami da zartar da har-hare guda arba'in da biyu har-haren da suka bayi ga kashe sojoji tare da raunata wasu yayin wannan muhimmin aikin soji an ci nasarar kai hari kan wasu sojojin ƙasa da rokoki da mabambai tare da fafatawa da su gami da kai hari kan sojojin agaji na mamaya a waɗanda suka zo ba su kariya ko cetonsu ya ci gaba da cewa mun ci nasarar harin kwantan bauna a wasu gidaje guda biyu da ramukan gidan ƙasa guda biyu da ainihin wato gonar algam inda muka kai hari kan tankoki da sojoji haɗi da kai har-haren harbi da bindigu daga nesa tare da cin nasarar harbo jirgi mai saukar ungulu da ke shawagi a saman zirin gaza ya ci gaba da cewa mujahidanmu sun ci nasarar harbo jiragen leƙen asiri guda biyu tare da kwace wani jirgi maras matuƙi kamar yadda suka nike wasu sansanoni na soji da cibiyoyin shirya yaƙi na yahudawa da wasu tarurruka na sojojin makiya ta hanyar jefa musu makaman moto shells da rokoki masu cin gajeriyar tazara a dukkan guraren da ake fafata da su a zirin gaza mujahidai sun yi ruwan wutar rokoki akan birnin tel Abib a tsakiyar yan mamaya da jerin gwanan rokoki kirar m90 to yan uwa masu kallo allah mu rahama waɗannan wasu na Sauri ne da suka samu a jiya ba ma a zo kan na yau ba wanda abu ubaida ya sanar kuma ake ta yawo da wannan magana ta abu abaida na san cewa sun ku za su yi ta mamakin irin waɗannan nasarori da ake faɗi har ma wani yana iya kokonto kamar da na gani yana cewa idan ana ta tarwata tankokin isra'ila haka a yanzu ya ce a ce sun kare to tankokin isra'ila suna da yawa kuma suna ƙara samun tanadi suna ƙara ƙera wasu kuma suna wato ƙasashen duniya na ƙara kai masa tallafi allah ka san irin makaman yakin da ƙasashen duniya ke shigarwa a cikin tallafi ba yanzu to kaga kenan ba abin mamaki bane amma ba shakka suna kwasar kashin su a hannu wannan yaki ya ta riga ta bayyana cewa Falasɗina sun yi nasara Isra'ila ta faɗi domin tun daga fara yakin daga 7 watan Oktoba har yanzu Isra'ila ta fuskantar asara a yakin sama da su Falasɗina domin kuwa ba a kashe mayakan kamar yadda ake kashe mayaka na ainihin su Isra'ila kashe fararen hula da ake wannan a yaƙi ba shi da tasiri irin kashe su mayaka don domin yanayi ne da ke nuni da cewa Hamas suna iya kawo ƙarshen gwamnatin Netanyahu. game in kashe sojojin su yi yawa da yawan kai har har a birnin waye kuke zaton zai so ne can ya ci gaba da mulki watakila yahuda za su yi mai sulhu ta hanyar samawa kansu da shugaban da ba zai kotsa cikin irin wannan yaƙi ba watakila shugaban da zai limana ya yi sulhu da dakaru na Hamas su zana lafiya da palestinawa har zuwa lokacin da suke ganin za su sake samun damar da za su iya dawo da halin nasu domin ba za su daina ba har sai alkawarin Allah ya cika wanda kuka sani to daga cikin nasarorin da suka sanar sun samu a yau din nan sun ce dakarun alkassam sun fafata da wasu sojojin ƙasa guda biyar na yahudawa ta hanyar buɗe musu wuta da bindigun mashin guns da bamabamai waɗanda ake jefa da hannu a gabashin sansanin 'yan gudun hijira da na, na bridge da ke tsakiyar zirin gaza kuma mujahidanmu sun tabbatar da cewa sun halaka su baki ɗayansu kuma saka koma sansaninsu lami lafiya a cewar su dakar alkasam sun tarwatsa wata tankar yaƙi a sansanin 'yan gudun hijira na bridge da makamai masu linzami na yasan haka zalika a arewaci maso yammaci na birnin kan yunus wasu sojojin isra'ila sun taru tare da tankokin yaƙin da motocin yaƙin su waje guda inda dakarun hamas suka hango su sannan suka harba musu makamai masu linzami ta hanyar amfani da motor shells wanda hakan ya bai ga kashe waɗannan sojoji inda suka bar gawakin su zabe a wajen da wasu na murƙusu su cikin jini an raunata su batare alkasam sun kai hari kan tankar mirkaba da makami mai linzami na yasun mai lamba 500 a yankin karara da ke arewacin khan Yunus haka zalika alkasam din sun kai hari kan wata motar sojoji ta hanyar jefa musu bababban hannu a kudu maso gabas na birnin khan Yunus haka zalika alkasam ɗin dai sun kai hari kan wata tankar yakin sojojin yahudawa a yankin mahta a birnin khan Yunus da ke kudancin zirin gaza a haka zalika dakarun alkasam sun ci nasarar kashe wasu sojoji guda biyar a arewa maso gabas na sansanin yan gudun hijira na bridge da ke arewacin zirin gaza cikin masu kallo allah ya muku rahama waɗannan wasu ne daga cikin nasarori da dakarun alkasam suka samu a cikin wannan yaƙi a yau hari na ci gaba har har na ƙara zafi ana ƙara ci gaba da tafka gumurzu mai tsananin gaske tsakanin sojojin mamaya da na isra'ila kuma a yanzu ba a san yadda yakin zai koma ba domin kashe wannan babban mutum a cikin dakarun alkasam a cikin dakaru na hamas wanda yana ɗaya daga cikin shugabanni na siyasar hamas wato a sheikh salihul aruri ba ƙaramin tunzar hamas zai kara yi ba ba ƙaramin tashin hankalin wato su falasɗina zai ba wajen su ƙara tsanar isra'ila su kara cire tsoro daga ransu na wajen su yanke su domin in kuka kula hamas sun kara jarumta ne dakarun falasɗina sun ƙara zafi ne bayan har-haren da suka yawaita akan fararen hula duk lokacin da kashe musu mutane ƙara wato kusantar eh, yakar eh, isra'ila suke tare da cire mutuwa wato jin tsoron mutuwa daga ransu domin kuwa kashe a sheikh salihu al'aruri shimfiɗa ce na kashe sauran jagoran hamas matuƙar suka yi sakaci a cikin yakin kasancewar isra'ila ta shirya kashe jagoran hamas a cewarta shi yasa zamu ga cewa suna yawan maimaita cewa za a kawo ƙarshen wani yaƙi don saka bayan jagororin Hamas ba su da wata manufa a yanzu sama da a kashe manya-manyan jagorori na Hamas wanda wasu suna cikin Gaza wasu su ba sa cikin Gaza hatta Abu Ubaida akwai raɗe-raɗin cewa baya cikin birnin Gaza yana wajen Gaza daga waje ake shiryewa wasu kuma suna cewa yana cikin birnin Lebanon wallahu ta'ala alam to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik